يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك أشيغ بنكرة جملة للتاف النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وعبر نبب مالا Sani Umar محمد الثاني A yau لمو أيو 28 ga watan ɗaya shekara ta 436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 21 ga watan 11 shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a shafi na da 304 daidai inda malam ya rubutu da babban baki ya ce ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙarawa suka fi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga mu tare da manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi fi birri a ranar wato ainihin kirki walwafa da cika alkawari walkaram da martabawa ko darajantawa wal'af da yafiya fi yawmil fathil a'zam a ranar buɗe garin makka mafi girman buɗe. Kharaja رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم manzan Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya fito daga cikin Ka'aba wa Quraishun qad mala'ul masjida a daidai wannan lokaci ƙuraishawa sun cika farfajiyar masallacin Ka'aba sufufan sun yi sahu-sahu yantaziruna madha yasna suna sauraron mai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zai yi da su fa akhadha da ubadatayil bab sai ya kama katakai wanda suke rike da ƙofar Ka'aba kamar ka sa hannunka ɗaya nan ka dafe ƙofar. wato bakin kofa kana tsaye kuma kana kallon jama'a wahum tahtahu sauran al'umma da jama'a suna karkashin sa saboda kofar ta yi tudu su kuma suna ƙasa da kofa wa qala yace la ilaha allah wahda babu wani abun bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya sadaka wa'ada ya gasgata alkawarin da wa abda ya taimaki bawansa wa hazama al-ahzaba wahda ya tarwatsa rundunar taron dangi shi shi kadai ala mu zo ce ku saurara ku ji kullu ma'thuratin duk wani gado na ɗawainiya da wani da aka yi tun lokacin jahiliya aw malin ko wata dukiya da wani ya taba ta wani a lokacin jahiliya aw damin ko jini da wani ya zubar wa wani a lokacin jahiliya fa huwa tahta qadamayya hatayn na take shi a ƙasan ƙafafuwan nan na guda biyu an ja layi duk abin da ya wuce ya wuce illa sadanatal Talbai, sai dai waɗanda suke kula da ɗawainiya da ɗakin Allah Ka'aba ƙayatar hajji da waɗanda suke shayar da mahajjata da ke zuwa wannan ɗaki wannan ba wani abu da suka saba yi da za a soke ko kuma a ce an ja layi suna nan akan abin da suke kai ala ku saurara ku ji wa qatlul khati haka na ma kisan da aka yi na kuskure shibhul amdi mai kama da kisan ganganci as-sawt wal asa wanda aka yi amfani da bulalar da aka yi wa wanda aka yi wata zama kisa ko sandar da aka doka wanda aka doka ya zama dalilin kisa fa fihi tiyatu mughallaba wannan akwai diyya. ta kisan kan da aka yi wacce take mai kauri an kaurara wato ainihin horanta mi'atun min al'ibli za a bayar da raƙumi ɗari na min ha raƙumi arba'in daga cikin raƙuman da za a bayar ɗari fi butsuni ha auladu ha waɗanda suke ɗauke da ciki a cikin cikinsu za a bayar. taguwar da take da ciki daraja ta ba ɗaya take da wacce ba ta da ciki ba to za a samu guda arba'in masu ciki a cikin ɗarin da za a ba shi ne kaurara wato kaurin abin da za a biya diyar wanda aka kashe bisa kuskure amma ta salo mai kama da ganganci ya ma'ashara ƙuraish manzo ce ya ku taron ƙuraishawa إن الله قد أذهب, قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية حقيقة الله ya tafiyar muku da alfahari da girman kan lokacin maguzanci wata abu bil aba da wato ainihin jin kansu da suke yi da iyayensu ai ta kururu ta iyaye ni ne nan dan gidan wane jikan wane nan gani nan bari kaza shi ye kaza to Allah ya tafi muku da wannan ku sani yanzu ba irin wannan da abu da za a yi za a yi shi ne bisa tsarin musulunci annasu min adam dukkan mutane ƴaƴa ne tushen su annabi adam dukkan wasu mutane daga annabi adam suke wa adamu min turab shi kuma daga ƙasa Allah ya yi shi kuma tala hadhihi al-aya sannan sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata ta'ala gare shi ya karanto wannan aya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ku mutane haƙiƙa mun halicce ku namiji da mace wa waja'alnakum shu'uban muka kuma sanya ku wato anin manya-manyan ƙabilu wa ƙaba'ila da ƙananan ƙabilu da ta'arafu don a samu sanayyar juna tsakaninku inna akramakum inda Allahi ku. haƙiƙa mafiya martaba da daraja ku a gurin Allah shine wanda ya fi ku kiyaye dokokin Allah inna Allah alimun khabir haƙiƙa Allah masanin abin da ya bayyana ne kuma masanin ƙwaƙwaf ne dukkan abin da ya ɓoyi Allah yana sanar da shi ثم قال يا معشر قريش sannan yace ya ku taron quraishawa ya ku jama'a quraishawa ma tarawna anni fa'ilun biku me kuke ga muku ka tambayi wanda ya ma ba daidai ba yau ga ka ka samu dama a kansa ya kake jin zan maka yi tun daga nan ga masa zai yanke faɗi ce tuk wannan ya fa juyo kan mai yanzu sai abin da muka gani qalu khairan da buɗar bakin su suka ce suka ce alkhairi muke zaton za ka yi mana akhun karim ai kai dan uwa ne mai martaba da daraja wabnu akhin karim kuma ɗan ɗan uwa mai daraja qala sai manzo ya ce fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwati to ni ma yanzu zan gaya muku irin abinda annabi yusuf ya gaya wa ƴan uwansa da ya samu dama a kansu duk da sun masa ba daidai ba la tasriba alaikum al a yau ba ku ba wani zargi game da duk zargin da ake muku an share shi kamar ba ku taɓa min laifi ba na yafe muku duk abin da kuka yi fadhhabu fa antum kowa ya kama hanya ya tafi sakakku ne ku ba mai daure ku ba mai dabaibe ku tafi duk inda za ku kanku tsaye ka ku ji wani abu Tun majalasa رسول sallallahu alaihi الله عليه sannan sai manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya zauna fil masjid a cikin masallaci faqama ilaihi Aliyu bin abi talib sai ali dan abi talib ya tashi zuwa gare shi radiyallahu anhu Allah ya yarda shi wa miftahul ka'abati fi yadi mukullin ɗakin ka'aba a lokacin yana hannunsa qala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah ajma'ul hajjaba ma'a siƙaya zan tara maka masu kula da ɗawainiya da ɗakin Allah da kuma masu shayar da wato ainihin mahajjata sallallahu alaika Allah ya tsira a gare ka faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce aina Uthmanu bin Talha ina Uthmanu ɗan Talha yake fadu'iya lahu sai aka kira masa shi faƙala lahu ya ce da shi haka miftahuka ya Uthman ungwamu kullum ka kai Usman dama kai kake kula da wannan ɗaki ga kayanka al-yawm yawm birrin wa wafa yau ranar kirki ce da cika alƙawari saboda haka alƙawari ne wannan kulawa da kuke da ita ku ci gaba da kulawa ba za a karɓe muku ba an maka kirki ba za a ce an kwace ba don an samu dama a kanka an ban maka ka ci gaba da yi wa fihi nazala qawluhu ta'ala a game da wannan neman Allah madaukaki ya wato saukar da aya mai cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha haƙiƙa Allah yana umarta ku da kuma yadda amanoni abubuwan wasu da ke hannunku zuwa ga masu su domin wannan makulli da ya faɗo hannunku a matsayin na al'ummar musulmi da ba a hannunku yake ba akwai mai kula da ɗaki da mai kula da wannan makulli to a mayan masa da amanarsa a hannunsa wa idza hakamtum bainan nas kuma idan za ku yi alƙalanci tsakanin mutane in za ku yanke hukunci tsakanin mutane Allah yana umarta ku an tahkumu bil adl da ku yi hukuncin nan bisa adalci inna Allah ni'imma ya'idukum bih ma dalla da abin da Allah yake muku wa'azi da shi inna Allah kana sami'an basira haƙiƙa Allah mai jin duk abin da bayi suke ne mai ganin abin da suke aikatawa ne ya ji kuma yana ganin abin da yake wakana ga kuma umarnin da yi وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tuna wa Uthmanu ɗan ɗalha bima sabaqa minhu na abin da ya gabata daga gare shi min ƙaulin ghalidin li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na wata kakkausar magana da ya taɓa gaya wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi Uthmanin ɗan ɗalha mai kula da ɗakin Ka'abar wanda mukullinsa yake gurinsa ya taba gaya wa manzan Allah magana mai kaushi saboda ganin a lokacin shi ne ya isa shi yake da mukulli shi kuma yana wato ainihin musulmi manzo na Allah da ba a riga an karɓa abin da ya zo da shi ba waƙad arada marratan an ya dukulal kaaba haka kuma ta faru ne a sanda manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi nufin ya shiga Ka'aba aka nuna masa bai isa ba aka gaya masa magana mai kaushi wa kanat tuftahu fil jahiliyyati wa kanat tuftahu ɗakin Ka'aba ya kasance ana buɗe shi fil a lokacin maguzanci kafin zuwa musulunci yawmal ithnaini wa yawmal khamis duk ranar litinin da duk ranar alhamis فقال له رسول الله صلى الله عليه sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace da shi ya Uthman kai Usman. da ka hana ni shiga ɗaki kuma ka gaya min magana mai kaushi a kai satara hadhal miftaha biyadi da sannu a kwana a tashi zaka ga wannan mukullin na ka'aba a hannuna adahu haythu shi'tu zan kuma aza a hannun wanda na su ko a inda na su. aje shi a inda ya so a hannuna yake dai zan ga wanda zai rike wa a'tahu al-miftah a ranar sannan sai ya miƙa masa makulli ce ungo wa qala lahu ice da kuma shi khudha karɓi wannan makulli khalidatan talidatan la yanzi'ha minkum illa zalim karɓi wannan makulli ka riƙe shi dindindin har abada ya zama gado wasu kuma cikin dangi su gada daga wajen waɗanda suke yanzu shine talida abinda ka gada daga waninka ba mai karfe wannan mukulli daga wajen ku sai azzali wani da sai ce to ga ranar mukulli kwalelanka ko da haka za a yi wani a dama na siyasa ai ba a magana duk gwamnati nata mai tsaron kofa da yanzu tsaron kofa ai ba sun iya ka adadin da siyasa ake irin wani irin ta garin na amma shi ba mai karɓe wannan mukuli da gare ku sai azali sun maƙala la sannan ya ce da shi alam ya kunin lalai ƙultu shin abin da na gaya maka bai faru ba ya faru ko shi ga ne jiyau ne ƙala usman bala usman ya ce tabbas ya faru ba ja ashhadu annaka rasulullah wanda yake da tabbatar min da kai manzan Allah Allah ka bamu wato yafiya sai ka fi karfin zuciya kake irin wannan yafiya wani faɗa za ka ji na yi har Alƙiyama ta tashi ban yafi wallahi sai an mana hukunci da shi ko to gashi duk wani abin da aka yi ci duk ya wuce fi hada yawm al-azim yawm al-fath ko yawm al-fath a wannan rana mai girma ranar buɗe al'adar mafi girman ranar buɗe ga musulmi wan mubin ranar wato cin nasara mabayyaniya fayyatacciya a fili karara ya tajalla fihi shukru min rasulillahi sallallahu alaihi wa li rabbihi tabaraka wa ta'ala godiyar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga gare shi ga ubangijinsa wanda albarkatunsa suka yawaita madaukaki yake fitowa fili godiyarsa take fitowa sarari fili karara kan kankan da kansa lahu ga Allah subhanahu tsarkakakke yake fitowa fili hatta innahu alaihi salatu wassalam ya dukulu makkata hatta kai mazau tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a san da yake shiga makka yana shiga makkan wa ra'asuhu ya kadu ya masu wasu tsatar rahal khushu'an wa tadhallulan lillahi azza wa jalla a zai shiga ka'aba ko zai shiga wato anin cikin garin makka ya sunkuyar da kansa yana kan taguwarsa har wato kansa ya kusa ya taɓa tsakiyar siddin da ike kai saboda rusunawa da ƙanƙan da kai ga Allah mai girma da buwaya cewar zai shiga mafi girman guri da yarjewar ubangiji da yake cewa latadkhulunna almasjid alharama insha Allah ya cika masa alƙawari wa yatajalla fihi albir a wannan rana kirki yake fitowa qarara walwafa da cika alƙawari fi asdaq suwarihi cikin mafi gaskatar hotansa ko hotunansa a ce ga wani hoto da za a ɗauka na wani abu na cika alkawari da aka to wannan mafi cikarsu sun bayyana mafi gaskiya sun bayyana ga wanda yake kula da ɗakin kama alkawari ne yake kai tun tale-tale aka ce masa ci gaba da abin da kake ba za a kwace ba babu ko shakka zai ji an masa kirki an kyauta masa gashi kuma ya wata magana mai zafi a baya amma ba a kalle ta ba an share ثم يتجلى فيه العفو والصف wasaf sannan kuma yafiya da kau da kai sun fito fili a wannan rana wata jawus da wato ainihin mantawa da abin da wani ya maka amma salat game da abin da ya riga ya gabata fi mashhadi fi mashhad ma'ana a bainar jama'a a cikin taro fi dakhilil masjidil haram a wato cikin farfajiyar masallaci mai alfarma na ka'aba wannan abu da ya faru tahtazzu lahul qulub babu ko shakka zakata za su girgiza da shi wa tazhalu lahul uqul hankula za su kimauta da irin wannan wa quraishun julus kuma a daidai wannan lokaci quraishawa na zazzaune yantaziruna ma za yaqdi fihim sallallahu alaihi sallam. suna wato jiran mai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zai hukunta game da su wahum yastarji'una sai aka sa wa huwa wahum yastarji'una salifa hayatihi kuma su a daidai wannan lokaci suna tariya da komawa baya game da abin da ya shuɗe ya wuce na rayuwarsu وماذا ألحق من الأذى بأنوائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه suna tuno waɗanne abubuwa suka riskar na dangogin cutarwa ga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa ka sa mutum a tsaka mai wuya kai a tara a tara za ka kashe shi ya ya kubuta daga yiwuwar ka kama shi ka kashe wasu ma an buɗe ɗaiku an kakkashe amma in ya samu dama a kanka ga ka zaune gabansa kake sauraron me zai hukunta a kanka a daidai lokacin kana tuno mun fa taɓa ɗaura masa mahaifa lokacin yana sallah mun fa taɓa wato ainihin tsare su kaza mun taɓa tsara su a guri kaza kana ta tuno wannan cuya ta ina za a doke ni ta ko kuma ta baya ko a za ka ta tunda me zai faru yatazakkaruna yawma kanu yamna'unahu wa ashabahu min as-salah suna ta tittuna ranakun da ko ranar da suka wato hana manzon Allah da sahabbansa yin sallah fil masjidil haram a wannan masallaci mai alfarma na Ka'aba fa salluna sai zama an wayi gari su manzo sallallahu alaihi wasallam suna sallah khufiyatan a boye fi daril arqam a daril arqam bin abil arqam yatadhakkaruna yawma hasaruhum ƙuraishawa na tuna ranar da suka wato anin hana su manzo sallallahu alaihi wasallam suka tsare su muhasara shine a killace ka a wani guri a hana ka wato walwala ai maka kurkukun dole fi shi'bi abi talib a tsakankanin dutse da dutse na abi talib da ake aka sa su a ciki talata sinin suka tsawon shekara uku a haka kace kada wani ya aure ƴaƴansu kada a auren musu kada wani ya ba su wani abinci ko wani ɗauki kada an yanki dai wato takunkumi aka sa musu a wani lokaci na tsawon shekara ku. suna tuna irin wani abin da suka wasu manzo kuma ga manzan yau shi ne ya sa su a gaba shi ake jiran mai zai faɗa a yi musu wa ya na al'aza wa ta'zib suna ta tuno irin cutarwar da suka yi da azabtarwa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wal da sauran al'ummar musulmi yatadhakkaruna al-hurub suna tuna yaƙe-yaƙen da suka faru wal qatl da kisa wal asar da kuma wato anin ribatattun yaƙi da aka kama wat tamthil bil qatla da gunduwa gunduwa da suka da wato matattun musulmi da suka cimmawa يتذكرون يوم منعوهم يوم الحديبية من دخول المسجد الحرام سنة تنوات رانا دسك حناسو رانا سلح الحديبية رانا دسك حناسو شقا واتوان مسلاتي من الفرما وأداء الأمرة سك حناسو ين أمرا إلى غير ذلك دوسهم وأن أبوبوا من الذكريات daga abubuwan da ake iya wato tunawa allati tumathilu safhatan ghayatun fi sawat wanda suke baka hoto ko suke kwatanta maka wani wato ainihin shafi wanda ya kai matuƙa wajen baki da muni sabon shafi da ake cewa to wannan tsohon shafi suke ta buɗowa mummuna da suka yi wato ainihin al'ummar musulmi wahum ya'lamuna ma ta'awwaduhu kuma su da suka yi wannan abin sun san abin da suka saba mimma ya fa'aluhul muntasiru fil harbi na wanda yi nasara a yaƙi yake yi bil munhazam da wanda aka tarwatsa aka wato anin fatattaka idan aka yaƙi aka fafata yaƙi kai nasara akan wanda yake abokin faɗanka ya ake masa sun san fata-fatan da ake wanda aka yi nasara a kansa to yau gashi an yi nasara a kansu wace irin fata-fata za a yi musu suna tuna wannan kuma haka ya faru fi nashwatin nasar a lokacin da wanda i nasarar yake cikin annashwacin nasara a haushe ya mai da wannan kalmar hausa nashwa shine walwala da farin ciki wa farhatil galaba da farin cikin cin nasara da rinjaye akan abokin fada walakin lahum sai dai sai gashi su shawa ya rauna min rasulil huda sai suka rika gani daga wato manzan shari'a war rahma manzan jin kai salawatullahi wa salamuhu alai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi me suka gani khilafa zalika kulli sun ga sabanin wannan gaba khilafa zalika kulla sun ga dukkanin mabambancin wato anin tsari da wanda suka sani ko suka saba in a ce su suka yi nasara akan manzon Allah gashi haka to ai kuma ba sauran abin da ya rage kome sai Allah lalace to ga shi ne nasara a su suna suna to ai ko in aka yi nasara kan wanda ake fafatawa ga fa irin tsayar da ake ga irin abin da ake to sai gayi suka ga sabarin haka a fili karara bambancin a bayyane yake ta su manzo ba irin ta su bace ko innahu afun tsabar yafiya ce wasafhun da kau da kai wa birrun da kirki wa wafa da cika alkawari akwa irin wannan dama shi ya fi fita fi ta'adibin nufus wajen ladabtar da zakata wa tarbiyyatiha nanta renanta min azimil uqubati fiye da ka nemi wata mafi girman uquba ko azaba kai wanda ya maka ba daɗi in mutum ya ma ba daɗi ka samu dama a kansa shi ma ya tabbatar cewar yau kashinsa ya bushe ka ce bai bushe ba har yanzu da ɗanyatarsa to sai ka fi kima da daraja da kuma jin nauyinka fiye da a ce karɓa wato ainihin zare masa farce ɗaya bayan ɗaya ko karɓa wato ainihin caccaka masa wani makami ina jin wato raɗaɗi da zafi kai masa duk azabar da za ka masa to wannan zai ci cewar eh ai wannan wani abu da ne kafin kai mun ne maka zai ji a ransa haka kuma yana da dama za a yi haka ba ya da za ka yi masa yafiya to amma in kai yafiyar to kuma duk sanda ya ganka kuma sai nauyi kama shi shi kai wani ai ya sha da ni ya gama da in ni na samu dama a kansa ina ai ya nuna min cewa ya fi karfi na ya gama da ni damar da ya samu a kana ta yi min fata-fata amma kuma ko ya share to wannan ya fi barin abu a rai ya fi sa a rasna maka fiye da cewar kai ma kayi ba daɗi kamar da aka yi wali hada dakhala nasu da zalika fi lahi afwaja wannan yasa bayan faruwar haka mutane suka rika shiga cikin addinin Allah kungiya kungiya jama'a jama'a da sun ga abin da ba sa to kaga wannan sai ke nuna mana cewa irin wannan salo ya kamata musulmi duk inda yake dauka idan kuna fafatawa da wanda kuke fafatawa a kan yana wato yi wa musulunci cekas in ka samu dama a kansa kake kwaɗayin zai samu to ka nuna masa cewar ka fi ƙarfinsa musulunci ya fi ƙarfin a da shi a kawo da kai a yafiya a kan abin da shi ya maka in abu na addini ne inda tasgaro a gyara amma in dai kai yawa ka ce ya wuce sai kai addinin dama kake so ka ci gaba kuma ya ce sabanin yanzu saboda an yi nesa da koyarwar sai ka ji mutum ya mu za yi wa haka to ku zuwa an yi wa manzo ba ko saboda haka a kan shi din da aka yi haka sai dai komai zai faru ko musulunci zai samu tangarda sai dai samu sai ɗau mataki kan ka saboda kai makka to wannan nesa da koyarwar addinin mace take kawo kuma ko yanzu aka koma kanta wannan koyarwar to za mu ɗaukaka ɗaukakar da wani ya yi kaɗan ya mana haka in nuna mu da yatsa ba zai yi ballanta nama har hannunsa ya kai jiki Allah ya samu dace albai'a da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai lokaci ku tabba goyon baya da tare da miƙa wuya ga manzon Allah tsira da Allah su tabbata a gare shi ba da an fataha Allahu azza wa jalla ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah mai girma da buwaya yayi wa manzansa tsira da Allah su tabbata a gare shi buɗi wa alal mu'minin yayi wa mu'minai buɗi hadha al-fath al-azim بعد أن فتح الله عز وجل على رسوله وعلى المؤمنين هذا الفتح العظيم بأن الله يوى manzo da sauran ne wannan buɗi mai girma ta bayyana li ahli makkata annahu alhaq sai ya bayyana ga mutanen makka cewa lalle addinin da manzon Allah annabi Muhammad tsira da mace Allah sabbata gare shi yake tafi da shi shine gaskiya lalle bin sa shine gaskiya fa ad'anu lah sai suka wato ainihin risala ga Allah suka risna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wastaslamu gaba ɗaya suka mi wuya wajtama'u lil bai'a suka haɗu suka yi dandazo don yin cabba goyon baya da miƙa hannu na cewar sun bi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fajalasa lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala safa sai manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi ya zauna don karɓar gaisuwarsu da su da miƙa wuyansu yubayi'uhum yana yin caffa da suna mika musu hannu wa Umar ibn al-Khattab da Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu shi ma Allah ya yarda da shi asfala minhu ina kasa da inda manzo yake yubayi'uhum bi amrihi yana karbawa manzo caffa da umarnin manzon Allah cewa jama'a ta yawa Umar kama mu duk wanda ya mika ma hannu kamar ya miko mu kaga wanda suka yi wannan matsaci kai ne yanzu da ba kashin ba ka jam'in kashi a jikinka ka ce za ka taɓa ce to karɓa mu duk wanda ya baka hannu aka yi tafa da kai kama an yi da ne manzan Allah sallallahu alaihi wasu wa yuballighuhum an ina isar musu a gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasu Ma'ana duk wanda ya bashi hannu kama ya ba manzo shi kenan kai an yi tafa da kai ba wani kuma guri shi ma sun makanar a nisa bayan an gama caffar maza sai kuma caffar mata ta biyu baya fa baya a hunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kalaman sai manzan Allah tsira da aminci Allah subbata a gare shi ya caffa da su ta salon zance da magana su ba hannu aka yi da su ba walam ya akhud bi yadi imra'atin samsan bai kama hannun wata ɗaya mace ba wata mace guda ɗaya da manzo ya taɓa hannunta wala safahat yaduhu yada ihdahunna sam sam hannunsa bai yi hannu da wata ɗaya daga cikinsu. su faqad fi sahihain ya tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya da ita annaha qalat haqiqa tace la wallah na rantse da Allah ba bai faru ba ma massat yadu sallallahu alaihi wa sallam hannun manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi bai shafi yadda mura'atin qab hannun wata mace ba samsam tunda manzon Allah yake bai taba taba hannun matar da ba matarsa amma nesa da wannan koyarwa ta sami ana ganin ai wayewa ce ai girlfriend ɗinka ce in ka zo kawai ka ba ta hannu ta baka ai gidadawa ne ba sa iya amma ita da shi yanzu ai sun zama ɗaya za ku san kun zama ɗaya wallahi zai kama ku wanda kuke wa haka haka za ka yi ta gani za ka sha mamaki ana faɗa sai ka ɗauka da sai dai a garin arna amma yanzu a cikin al'ummar mu a unguwarku a kusa da gidanku sai mu ce miƙa mu ta Allah so ke faja'at hindu bintu utuba sai hindu ‘yar utuba ta zo ƙalat ya rasulallah ta ce ya manzan Allah ma kana ala zaharil ardi min ahli khiba'id babu wasu aban ƙasa daga cikin ma'abota zama a ƙarƙashin tanti A eh, ahabbu ilayya an ya waɗanda na fi son su ƙasƙanta su wulaƙanta min ahali qiba'ika kamar irin mutan gidanka da suke zama a ƙarƙashin tantin gidansu da haka nake ina baka labarin abin da ya wuce ni thumma ma asbaha al-yawma sai gashi yau an waye gari ma asbaha al-yawma ala dhahri al-ardi ahlu qiba'id sai gashi yau an waye gari babu wasu ma'abota zama ƙarƙashin tanti a ban ƙasa ahabbu ilayya an ya'izzu min ahli khiba'ik waɗanda na fi so a duk duniya Allah ya ɗaukaka su irin wato 'yan gidanka qala wa aidan wallazi nafsi biyati sai manzon Allah ya ce kuma haka abin zai ci gaba da faruwa na rantse da wannan rana yake hannunsa yadda yanzu kika samu kanki ba wanda kike kauna kike san daukakar sa irin jama'ar gidana da ni to haka abin zai ci gaba da girma cikin zuciyarki wannan farawa aka albishirinki da dorewa akan imani kaga yadda imani yake sauyin mutum ai shi sa muke cewa Allah ya sa shi ma ya tabbata good luck idan ya zama musulmi insha Allah eh, in Allah ya so ba yadda Allah zai iya duk a hutar da kowa ma qalat ya rasulullah tace ya manzon Allah inna aba sufyana rajulun mistik ya manzon Allah mijina abu sufyan mutum ne mai kankamo shi komai nasa a danke ki ji bahaushe zai ce mai hannun jirajirai bai san sakin abin hannunsa فهل علي حرج أن أطعم من الذي له إيالنا شن زي إيا يوا با ليفي فوكما إنا دا ليفي idan na ciyar da wato iyalanmu أبدا جاتكين أبدا يكدشي tunda yana da ƙanƙamo, amma ni a matsina na matarsa sabo da shi da kuma sanin waye shi da yadda zan ciro wani abu da gare shi bai san na cira ba shin akwai laifi in na ciyar da iyalinmu daga wani abu nasa qala la illa bil ma'ruf sai mazan Allah ya ce ina gaba kiyaye haka ba sai dai da yadda ya dace da shari'a in abin da zaki bai saba doka Allah ba to ba laifi amma in ya saba to anan ne laifi zai zo wa fi riwayatin a wata riwayar inna aba sufiyana haqiqa abu sufiyan rajulun shahid mutum ne matsolo la yu'tini min an-nafaqati ma yakfin baya bani abin da zai ishe ni na ciyarwa wa yakfi baniya baya ban abin da zai ishi ƴaƴana illa ma akhastu min malihi bi gairi ilmi sai dai abinda na dauka daga dukiyarsa bai sani ba na ƙara akan wanda ya bayar abinda zai bayar bai ta kara karya ba bai fi wato mutum ɗaya bai su cinye ba kuma ana da mutane barkatai ake to sai na fakaice shi na sai da ne na ɗebo na ƙara sannan za a ci a ƙushi fa hal alayya fi zalika min juna ina da laifi a hakan da nake yi kaga fa wannan an daɗe ana yi yanzu da an musulunta an zubar da duk wani abu to ya kamata a fito da komai ranar wanka to magana koyon cibi bai taso bari ka ji yadda abin yake kada yanzu mun ci gaba samu matsala tabbatar musulunci ya kyau kenan ba wani rufe rufe a faɗi da abin da kyau faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ce khudhi min malihi bil ma'ruf ki ɗiba daga dukiyarsa abin da yake sananne a shari'a me abin da yake sananne a shari'a ma ki wa yakfi baniki abin da zai ishe ki ya ishi 'ya'yanki abin da ya tsoro kacci ba. to wannan shine abin da ya wakana na caffar da aka yi da mata su da baki aka famu bayanin ita da wato tattaunawa ta ɗanyi tsaho قال أبو الأباس القرطبي إمام القرطبي أبو الأباس إيش رحمه الله ألا يجيك أسد رحمه ووصف هند في هذا الحديث wannan fayyace bayani na siffar yadda hindu take a wannan hadisi ja laha fil kufri wannan siffa ta da bayani ya zo ne a sanda tana ba musulma ba a lokacin kafirci wa ma kanat alaihi min bughd rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an zo da bayanin abin da take kai na kiyayyar manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa bugu da ahli baiti da kin jama'ar gidansa wa ma'abat ilaihi haluha an kuma gaya mana abin da yanzu halin da ta koma ta samu kanta a ciki lamma aslamat yayin da ta musulunta to wannan abin da take faɗa tadhakkurun li ni'matillahi alaiha an bato ni'imar da Allah ya mata da tana cikin tsaka mai wuya kin manzo da kin zariyarsa da gidansa baki da shi ta rikide ta zama ba wanda take so a duniya kamar su bima an qadaha Allah minhu na abinda Allah ya tsamo ta daga gare shi dan da ta mutu aka wata ba rana karewa wa bima awsalaha ilayhi tana fado abinda Allah ya sadar da ita da shi ne yanzu Wata ta'zimun li hurmati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam girmamawa ce take ga alfarman manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi walitan basita fi ma turidu an tas'al an kuma ta yi haka dan ta samu sakewa ta tambayar da za ta ai tana da tambaya akan mijinta da maganar ciyar wata daga ƙarƙashin mijinta to amma ya za a ce wa manzo wannan magana kwatsam ba wata sharar fage ba wani gabatarwa sai ta fara faɗo wancan da fa mun yi zaman gaba da kai ba wanda nake ki kamar da gidanka amma ka ga yau cikin ikon Allah a duk duniya ba wanda nake so ya ɗaukaka irin ka da gidanka to zai sa ya ji daɗi zai zama sake to kuma sai ita ma ta samu damar da ta faɗo abin take so ta faɗo wali tazula alamar qulub kuma ta yi haka dan gusar da raɗaɗin da ke cikin zakata na abubuwan da suka faru ta ɓangaranta Limaka na minha ma uhud na abin da ya faru ta ɓangaranta a ranar yakin uhud fi sha'ani hamza a game da al'amarin baffan annabi hamza wa gaida zalika da wasu waɗanda ita ce jagorancin aka kashe hamza baffa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ai ta san ina nan da wannan radadin to amma wannan magana da ta faɗa ai shi ma sassauta masa yanayin sa share wannan ba daɗin subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah mai girma hadhihi hindu bintu utuba hadhihi hindu bintu utba wannan fa ita ce hindu yar utuba. allati fa'alat ma fa'alat bi hamza wacce yi abin da yi ga wato hamza asadillahi radiyallahu ta'ala anhu zaki daga cikin zakokin Allah Allah yadda yarda da shi wa kanat shadidatul adawa kuma ta kasance mai tsananin gaba lillahi ta'ala ga Allah madaukaki wa rasulihi da manzansa wal mu'minin kuma mai tsananin gaba ga mu'minai kataba Allahu lahal hidayata lidini sai gashi Allah ya zartan mata da shari'a ga addinin addininsa fa ha hiya tubayu yau gashi ita ce take yin tabba take bada goyen baya da tabi wa tuslimu take musulunta ولم يحل بينها وبين ذلك ما سلف منها من شر وعداوة abinda ke tsakaninta da tsakanin musulunta wanda ya wuce na sharri da gaba bai shiga tsakaninta da musulunta ba bata ce ai muna nan akan abin da muke kai ba ba gudu ba ja da baya bata haka ba sai ta watsar da duk abin da take kai sai ta karɓi musulunci ta cappa kama lam yahul baina wahshiyin wal islam kamar yadda wannan tsananin gabar ba ta shiga tsakanin wahashi da karɓar musulunci ba shi da ya aikin kisan wato hamza bin abdulmuttalib kama lam ya na wahashin wal islam qatluhu hamza kamar yadda wato kisan na hamza bai shiga tsakanin wahashi da karɓar musulunci ba fa subhana allamil goyo. sarki ya tabbata ga masanin abin da suka ɓoyo duk ba wanda ya san wannan kafin zuwan wannan abu in ba shi ba ko alladhi bi yadihi hidayatul qulub wanda shiryar da zakatan bayi a hannunsa yake Allah ka shirye mu as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don koma abin da muka koya kaifa kanat khuttatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi dukhulihi makkah yaya irin shiri da tsarin da manzon Allah yi a san da ya so shiga garin makka wani salo ya bi ya bi salon yin zango kafin shiga garin makka cikin dare kuma yasa aka hura wuta ko banda wannan ma kuma ya karkasa jama'ar su ma ko masu kula da kaza akwai masu kula da kaza irin wannan ne ماذا خاف الأنصار لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقر في مكة me mutanen majina suka ji tsoron faruwarsa yayin da suka ga manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya tabbata gashi a cikin garin Makka sun ji tsoron kada ya tabbata a Makka ya ki koma Madina ya ce shi fa ya zo dama nan gida ne wa bima tam'anahu da me ya kwantar musu da hankali ya gaya musu cewar almahaya mahayaku walmamat mamatuku inda kuke rayuwa nan ne gurin rayuwa ta inda za ku mutu nan ne gurin mutuwa ina nan tare da ku da wannan ya kwantar musu da hankali cewar kada su safar gaba ko tsoron zai zauna a maka ba za a koma madina shi ba da shi za a ciki ما أهم ما تضمنته كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم من التوجيهات يوم الفتح me mafi mahimmancin أبندا kalmar manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ta kunsa na fuskantarwa a ranar buɗe garin makka eh babban abin ta kunsa yafiya cika alƙawari ko da afuwa da kuma wato ainihin kirki tana nuna musu cewar manzo fa na daban ne a cikin bayin Allah to wannan shine abin da malaye wato an kare mu da shi a karatun mu kuma shine abin da Allah ya fa za mu karanta abin da muka daidai Allah ba mu ladan sa wanda aka ci karo da kuskure ko tuban harshe Allah ya yi assalamu alaikum malam ni ladan ne a ma'aikatar mu bayan na gama kiran sallah na kan sa kasir na kira a ƙur'ani a masallacin kowa yakan ji sautin karatun shin hakan ya halatta a musulunce ina ma dai tambayar ta riga aikin ko? zai fi kyau a ce wannan tambayar kafin a fara sa kasa din aka yi wala ya hillu lahu an fa'ala filan hatta ya alama hukuman lahi an gane amma dai Allah ya yafe mu ko da kana tsaka da kai tambaya ka samu amsa daidai cewar yanzu dai kana neman ka tafi akan abin da yake shine yafi zama daidai to abin da yake a shari'ance idan aka kira sallah aka sanar da masallata cewa lokacin yin sallah ya shiga ku zama cikin shirin yin alwala ga wanda bai ba ga wanda i ya tunkaro masallaci don ki samu sallah a lokacin kuma ya ta cikin jama'a kuma ya same ta duka in so samu to yayin da ka sa kasa ɗin karatun alkur'ani ya to kamar yadda ka ɗaga muryarka ka kira sallah aka jiyo dan a taho kuma ka sa karatu wanda zai tafi sassa mai nisa kamar yadda kiran sallan kai tafi sassa mai nisa idan dan waɗanda suke sassa mai nisan nan kasa to fa in har suna jiyowa kamar kana cewa su bar abin da suke don su saurari karatun alkur'ani don allah yana cewa wa idza ba su fastami'u lahu wa an su ansitu hula la'allakum turham idan har wato ainihin ana karanta alkur'ani ku ba abin da kuke ku saurare shi ku ji abin da ake karanta don ku dace da samun jin kan ubangiji to kaga in ba su bar abin da suke ba suna wata tattaunawa su ko suna wani mitin din su ko waye kuma tare da duk suna jin abin da kasa din yake faɗa to kama kana cewa barin jefa ku cikin laifi ko saboda haka ga karatu alqur'ani kuma ga abin da qur'ani yace in ana yi ku bar komai ku ji to shin idan kuma dan kai ka ji to me ma'anar sai ka sa ya zamanto ta salo mai fadi da zai iya jawo hankalin wasu ko kuma ya sa cikin damuwa ga qur'ani an sa kuma ga kaza muna kuma in mun bari wannan lokacin ya wuce ai da muke so mu aiwatar ba zai aiwatu ba saboda haka abin da yafi in kai kiran sallah in kana so ka ji ƙur'ani ka ji yadda kanka akan ka sa ka ce sai kowa ya saurari jin karatu na na'am ƙashin wannan akwai abubuwa guda biyu kamar da azumi za a da lokacin da za a yi a kafin liman yanzu ana tantawa sannan kuma a wanda suke mutafa da suna suna yi da lati ya ce bari shi ma ya goya da wata tambayar akan wannan tunda tana kama da ita a masallatanmu da ake da su za ga idan lokacin tahajjud kafin fara sallar tahajjud din sai ga an zo an sa karatu alqur'ani shi ma fi duk mutanen unguwa suna ci ko kuma masu yin musaffa a wani masallaci sai ga su ma sun buɗe fi kana jin musaffa su wasu har gari ya waye to duk wannan ya saba shari'ar musulunci ko a masallaci na ne nan da muke ciki saboda lokacin da ka sanya wannan karatun wani shi ya riga ya yi tasa sallar a farkon dare bacci yake bukata kai kuma ka ce sai ya tashi ya ji ko kuma sai ya bar abin da ko kuma sai ka sa cikin damu an fahimta ko kuma eh shi tun da dama ba farilla bacci ce na fula ci, shi bai ma tsara zai ba bacci zai duk gaba ɗan in kuma baccin ba zai wani abin musayan baccin amma kuma ba wannan zai zo ba dan ba farilla ce a kansa sai ka to duk da ba za ka yi farilla ba sai ka ji wannan karatu an fahimta ko shi yasa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam bar mu goya da dalili kada ce shi faɗi muke da manzo ya fito cikin dare sai ya gitta inda Umar yake sai ji yana karatun sallarsa cikin dare amma kana shigowa layin da su umar yake za ka tashin karatun umar da ƙarfi sai ya wuce shi sai kuma ya buta inda umar yake abinan abubakar yake shi kuma sai da sai ka kasa kunne da kyau za ka rikajin tashin karatun tasa sallar da yake cikin dare to suka haɗu a gurinsa da gari ya waye suka samu manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake ce malam umar na bi aita wajen gidanku na ji daga tunkarar layin na ji tashin karatunka ya ce ayi nake don wanda ba su tashi sallar da ba su ji tashi su yi sallar da zaburar da su nake an gane ko sai kai ku abubakar na wuce ta wajen ku sanar sai an kasa kunne ake ji sai ce ai wanda nake yi don shi ya san abin da sai annabi shi to kai umar ka rage murya sai kuma abubakar ka ƙara a haɗa a tsakiya a katsaki za ka iya jiyar da kanka bacci ko kasala ba ta zo ta dame ka ba saboda ba ka ɗanyi kana ji sosai sannan kuma ba za ka shiga cikin rayuwar wani ba suka ce sai ka tashe shi shi ba sannan zai ba shi yanzu yake so ya bacci sai can ƙarshen dare zai ko kuma ya riga ya tasa yanzu bacci yake so ka kuma yanzu ka tashi za ka yi taka an fahimta a ga sai manzo ya tsura ma kan tsarin da ya fi kamata to wannan kuma shi fi kamata kowa idan Allah ya sa mu dace a musaffafa sa lasfika ba ta da wani asali in dai dan Allah suke sika su ba sai mun ji ba musamman wanda yake makotaka da gurin haka za tar da wani ko ina cikin kunci da jin ba da shin zo haka ake musulunci mu muna so mu bacci sana wani kuma mara lafiya ne da shi daidai san da ya samu bacci sai dai aka fufu kenan an hargitsa shi kuma a ce karatu ne daga nan har gari ya waye bai da asali bisa an fi so mu yi abin mu tsakanin mu da mahalicci eh. wannan kuma yake ce assalamu alaikum ni ne zan yi sallar la'asar sai na manta ban karanta fatiha a raka ɗaya daga cikin rakawoyin hudu ya matsayin sallata in yanzu da kake min tambayan nan haka abin ya faru har zuwa yanzu to za ka sake la'asar an fahimta ku sau da za a ce yanzu raka'an nan da ba da fata da zuwan da kai can filin laziyo da kuma zuwan da kai tsamiyar boka da suwaye duk kowace to raka ɗaya zai ki haɗin sauran ba waɗannan abubuwan sun yawa a tsakani saboda za ka sake la'asar saboda sallaka ta la'asar ba ce amma in a kana tambayar hukuncin ne idan haka ta faru to in a sanda ka tuna abin bai tsaho ba to kawai raka guda za ka karu ta kawar da waccan wacce ba fata ta zama madadinta sai kai wato ainihin sujjadar gyaran sallah ta waccan ta zama ƙari a cikin sallaka shi ke na sallaka ta yi Allah ya samu dace ka ce eh. eh jan lokacin sai a duba a gani a yanayin tazara ce raka sallar al'asar ce sanda aka fare ta an fara hudu saura kwata baka ta suna ba sai da karfe shida shin za ka iya wannan raka ta je ta haɗu da koyi ukun can ko ba za ka yi a baka fita daga masallacin ba kana ciki karatu kake ta yi na ƙur'ani da zikiri da ambatan allah kaga za a iya cewa dai ba a samu wani abu gab na wasu abubuwa tarkace a ciki ba eh, in tazarar ba ta nisa malamai suna dai magana tazarar kacce yawa ka kuma abubuwan da za su zo su shiga ciki su zama sun barkata yawa na'am ta ai ta faɗa kawai su dai bata kai ƙur'ani ba ko hukunci yana na iri ɗaya eh, ko karatun marigayi ne na shi ma da da asuba na a duk ɗaya aka yana cewa kiran sallan nan bai da wata ma'ana yanzu ne zan taso ba wani magana cewa wani hadda faɗan magana mai zafi eh, ba daidai ba ne ita wannan kiran sallar shi shari'a ta shar'ar a fahimci ma'anar cewar an yi shi don a kirawo ka zo ka bauta mana amma sai ka gama ka ce sakarai ba za mu ba kai kaza wane ne ka yi ya zama abin nan ba daidai ba <laughs> subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu